mu haka kuma su ɗin Allah ya ba su lada na irin masu kyakkyawan zato saboda duk mai kyakkyawan zato Allah ma bai barin sa haka kawai Allah ya ba su lada na masu kyakkyawan zato ina so in fara dai da magana akan ita sai da Zainab ɗin gwargwadon kalmomi takaitattu tunda shi tamsiliya da aka yi kaman ya fitar da abubuwa da yawa Ah, daga bisani ko ƙarshe sai mu faɗi wani abu mu ce tsaraban inda muka je muka samu taufiki da zuwa muka ɗan ga wani abu muka ji wani abu muka riƙo shi ma 'yan uwa ita sai da zainab al-kubra ta kasance laƙubbanta kawai laƙubba kawai wanda yanzu na ruko zan ɗan karanta su to na roƙo kusan arba'in da biyar ne na ɗan tsakuro laƙubanta kawai tana da laƙuba sun doshi ɗari saboda larabawa suna da ƙa'ida zaunanniya ba kuma larabawa ba ne abota hankula da yadda duniya ta zama take gudana a kansa shine abu mai daraja bai wato bai rasa sunaye da yawa akwai wani ɗabi'a na larabawa yanzu misali takwabi saboda amfanin shi a wajen balarabe to takwabi yana da suna ya fi tamanin sai dai wanda ya zo maka kawai shi ne ka sani in ba mu misali in ce akwai sarsam sarsam sunan takwabi ne akwai sarim wannan kun ga dubban mu zo kan saifu ba wanda shine shahir ismu shahir misali kawai na bayar in ka ɗauko zaki na da suna sun ce kusan ɗari uku saboda zaki ana ana ana tabannin jaruntaka daga shi su kuma ma'abota yaƙi ne da jaruntaka saboda haka sai zama sun samar mazakuna sunaye ko mazaki sunaye suna ɗaukan salon jaruntaka daga wannan sunayen saboda haka zaki na da suna kamar laif kaman durgamun kafin mu zo kan asadu kenan kuma an san akwai su da yawa wannan duk misali kawai nake bayarwa to kaman irin haka ne sai ka zo kuma su a ka'idan su duk abu mai daraja ko wani sarki ko wani jarumi sai ka ga sunaye shi yasa ma ka ga yanzu sunan fiyayyen halitta wanda Allah ta'ala ya ambace shi da su in ka karanta littafai ko da na ma na kakannin mu kadirawa da muke da shi in ka ɗauko in ka ɗauko dala'ilul khairat idan ka ɗauko kamar dala'ilul khairat to abin kaman sun mun cunkus to amma insha Allah hannun ƙarami ne idan ka ɗauko dala'ilul khairat za ka ga sunayen manzan Allah ai kafirul kafir, lahu asma idda a cikin dala'ilul khairat wannan ƙadirawa suke da shi don na da shi littafin in ka ɗauko wasu littafai za ka ga sunayen manzo Allah din da yawa ne in ka hahada su to kuma sunan Allah ma ai sanannu 99 ne wannan duk sharhi nake yi akan cewa idan ka ga imami na da suna da yawa laƙubban shi ko kaga sayyida zahara tana da shi ko imamul hujja domin in ban da manzo Allah ba wanda ya kai imamul hujja yawan sunaye shi ma to irin haka ne sayyida Zainab tana da sunaye da yawa daga ciki kamar yadda na kwafo a littafi da nake da shi min alƙabiha alaiha salam ma'afura wa ghair ma'afura tana da sunaye ma'asurai da waɗanda ba ma'asurai ba a ciki akwai alima ghair mu'allama fahima ghaira mufahama ka'abatul razaya na'ibatu zahra na'ibatul hasan malikatu dunya aqilatul nisa sharikatul shahid kafilatu sajjad walidatul ah, fasaha shaƙiƙatul hasan baliga fasiha as sugura al almusaka al-musaka aqilatul ɗalibiyin abidatu ali ali aqilatul wahayi fadila arifa masumatu sugura qaridatul nawa'if mahabuba mahabubatul mustafa qurratu ainil murtada sabira muhtasaba aqilatun nubuwa aqilatul iblatul baraya radi'atul wahyi باب الخطة الخطايا فخرة علي وفاطمة ربيبة الفضل بطلة كربلاء عظيمة بلواها عقيلة قريش الباكية سليلة الزهراء آمنة الله mazluba mazlumatul wahida aqilatu bani hashim adilatul khamis min ahalil kisa muhaddasa abida wannan sunayenta guda hudu na kwafosu to mai irin wannan sunayen yaushe da mu iya mun ce da mu tarjama su ma ai lokacin ma duk zai tafi a wannan amma alhamdulillah ai da yake dukan mu ɗaliban makaranta ne daga jin sunayen kasan zababbu ne wasun su ma ma'asurai daga a'imma da annabi wasun su kuma inda ta rayu sai ta yi istifadan wannan sunayen sai da zainabul kubra asalin sunanta a zainabu din nan malaman irfani urafa da malaman fanni mabambanta sun haɗu akan cewa asalu ismu zainab ismun mukhaffaf min zinatul ab haka suka ce asalin suna zainab to sunansa an yi takhafifi ne wato an sauƙaƙa ne an yi shot ne wa mutum daga zinatul abu ne ko zinatul abbi saboda mudafin ilaihi wato ita kwalliyan babanta ne ita zinatu ali ne alin shine ab to zinatul abbi sai aka ce zainab asalinsa kenan sunan kuma daga cikin sunayen nan nata ana ce mata sirru abiha kamar yadda ake ce ma saida zahara me ummu abiha to ita saida zainab sirru abiha wato ita sirrin babanta ne wanda baya daga cikin lakubban da na rubuto shi surra a abiha din sai da zainabul kubra an ji a bakin ma'asumi wanda ta zama ita kafi ita ta yi kafala dinsa wanda wannan ya isa sai da zainab zurwatul wato sanam ya isa sai da zainab girma da kwaloluwa a matsayi a a sharaf a ce maka imami mubasharatan bayan abu abdullahi imam husaini ita ta yi kafala ɗinsa to ya za ka gane iya girman sai da zainab shi yasa ake ce mata kafalatu sajjad to shi imam sajjad ɗin an nakalto daga gare shi ya ce inna ammati zainab ma tarakat nawafil hallailiya hatta yau hatta lailatal ashir min al-muharram imam zainul abidin ya ce gogona zainab wallahi ba ta bar na filolinta na dare ba har ma ranar goma ga watan muharram har ranan sha ɗaya ga watan muharram ka dubi musibar ranan goma ka dubi musibar ranan sha ɗaya da yara akan abin hawa babu siddi ga ana jan su da sarkoki amma in aka yi zango sai ta yi sallan dare sai da zainab صل على محمد وعلى Muhammad. سيدة زينب الكبرى girmanta ya kai girma wacce lokacin da ta ga babanta amirul muminin zai yi wa fati da wannan sara da ashkal awwalin wal akhirin ya masa abdurrahman ibn muljimil khariji da ta ga tabbas yana musu wasici ya yi ma dangi banu hashim ‘ya'yansa ya zo yana yi maɗaiɗaiku bayan ya yi a jam'i tana can gefe sai ya ce mata ya bunayya udni minni ya ta zainab kusanto ni ta taso ta zo ta rungume shi ya mata maganganu da yawa sai ta ce ya babana a cikin ‘yan uwana baina ikhwati faktar li man ya ni wa ya li. wa atani bi ya babana ali ka zaba mun a cikin yan uwana ƴaƴanka maza ikhwati ashe ƴaƴa maza kenan take nufi wane ne zai zama zai kula da ni bayan ka irin kulan da kake mun wa zai ringa mun ɗawainiya da kake mun don hidima ba kake mun wa zai ringa sa ido akan rayuwana sai imam ali ya rufe ido ya buɗe saboda zafin sara da ya buɗe ido sai ya ce mata ya bunayya zainab faktari baina alhassan wal husain a hawaiki to ki zaɓa mana tsakanin yan ki hassan da husaini wa kike so sai ta ce ya abata huma sayidan alai ko sayidan ana a kuma ya babana ai a hassan da husaini su kan shugabanni na ne ni ne ma ya kamata musu hidima sai ce to ki zaɓa tsakanin yan uwanki da ta ɗaga idon ta sai da zainabul kubra bai afku akan kowa ba sai akan abul fadlil abbas ta ce ya abata haza haza akhi akhtarto wannan dan uwan nawa shi na zaɓa imam ali sai ya kira abul fadl ya kama hannun sai saida zainab ya danka masa a hannunsa ya ce ka kula da ita irin yadda nake yi ka yi itina da ri'aya ɗinta yadda nake yi imam ali ya duniya ka san abin da abul fadal yake yi idan saida zainab ta haɗu wa tamshi ya zahabu wa yamhu athara mashiha in tana tafiya ta bar gurbi a ƙasa inda ta taka to daga cikin hidiman abul fadal na bi na sharewa bai so wani ya ga alaman takon kafan saida zainab saboda kishinta da yake yi ya za ka sawara wannan abul fadala shi da ran tashin kiyama in ya tashi yana haske a mimbarin haske duk shahidi tun daga annabi adam har ran tashin kiyama sai ya yi gibdan matsayin abul fadala abbas in ji imam zainul abidin ya ce inna ammi abul fadl jami'u shuhada yawmal qiyama in ji imam zainul abidin to shi ne yake bi yake share ƙasan kafan saida zainab in ta bar alaman taku saboda min shiddatil gira bai so wani ya ga alaman takunta shi kuma imam ali in tana tafiya sai ya kashe fitilu kar wani ya ga alamanta tana tafiya ita ake magana maulidinta ta nan. saida zainabul kubra tun tana yar shekara uku saida zahara ta ba ta tarbiyya saboda ita saida zahara tarbiyyanta tarbiyyan banzan Allah ne shi kuma manzan Allah Allah ne ya masa tarbiyya da kansa ba Jibril ne ya tarbiyyan manzan Allah cewa yi addabani rabbi fa a ta ta'adibi fa ta'addabtu aliyan wa ta ta'adibahu ni ma na tarbiyanci Ali na kyautata mishi to bari ka ji irin tarbiyyar sai da Zahara daga ciki shine ai mahaifiya da da yanzu tana rangaji ma yaro ko lokacin wanka ko lokacin yayi bacci tana rera masa ɗan baituka yana ji da rarrashi har yayi bacci wannan da da yanzu ba a bari ba kuma yana da kyau to ita ma tana yi ita sai da Zainab idan ta ɗauki Imam Hassan bari ba ku na Imam Hassan misali takan ce ishbaha abaka ya Hassan ishba abaka ya Hassan wakhla anil haqqir rasan tana masa rangaji sai ta ce masa fa'abud ilahan zaminan wala tuwali za'ihan tana masa rangaji tana masa wannan baitukan me sai da zara take gaya masa a wakan ya ɗana hassan ishbah abaka yi kama da babanka waye baban san imam ali wa khla'a min alhaqi rasan ka cire ma gaskiya linzami da takunkumin da aka sa mata me zaka yi san ka girma faɗi gaskiya wannan fa a rangajin yaro kenan na shan nono ana ɗaukan shi a zanin goyo ake mashi wannan baituka mai cike da ilimi ta ce mashi fa abud ilahan ɗana hasan kana zanin goyo bauta ma ilahan wannan ubangijin zaminan ma'abocin yawan kyauta da ƙari wato daga mannu jam'insa minan bari baka misalin minan ɗin Allah wanda take nufi a nan saboda a karatun da aka munne har an sharhi malamin mu ne na wato wato mai karantar da mu irfanul qur'ani wanda ya koya mana irfani a qur'ani to shine yazo yake ce bari mu ji irin yanda da zara take fidda haqa'iq na ibada da irfani har a cikin baitukan da take rangaji ma yaro a ciki aka koya mana wannan to an yi sharhi ma'anan minan shine malamin ya ce ka sa hannayenka yatsu hudu tsakanin bakinka da hanci yatsu hudu ne kawai ya raba tsakaninsu haka ne ka sa yatsu hudu tsakanin kunne da baki in ka ƙara ya zama yatsunka biyar tsakanin mai baki da mai da kunne to ka duba akwai akwai akwai kogi na ruwa guda hudu tsakanin kogi da kogin yatsu hudu ne ka bar ka ji kyautan Allah a kana da ruwa a cikin kunna amma ɗaci ne da shi yace lakal baharu fil walakin huwa murrun walaka baharun fil anf wa huwa gairu mur wa gairu hul kana da wani ruwan a hanci ba zaki ba ɗaci shine na hanci wato ruwan majina wanda shi kuma an saka wani air condition ne wanda ya hana ruwan kwakwalwanka ya ringa narkewa saboda zafin rana da ke dukan kwakwalwanka sai Allah ya sama AC a cikin majina ya hana kwakwalwanka ya narke ka mutu fa'bud ilahan zaminan ma'anan minan ɗin kenan sannan ga wani ruwa a bakinka shi ma kogi ne amma mai zaƙi mai daɗi me ya maraban hanci da kunne amma ruwan hanci ya bambanta da na baki na baki ya bambanta da na kunna na kunna in ka dakato baya ina da wari mara daɗi na da ɗaci sannan a lokaci guda ga wani ruwa a cikin idonka shi kuma ruwan idonka shi ma yana da irin nasa salon kaga kogi hudu a tsakanin fiska waye maka wannan zaminan shine Allah madaukakin sarki to dana Hassan fa abud ilahan zaminan wakhla oke mun yi wannan wala tuwali za'ihan kada ka yadda ka jibinci ka yarda da azalibi shi yasa Imam Ali ma da suka girma bayan wannan tarbiyyar da ya zo da bar duniya ya ta musu ya ce ya kai Hassan da kai Husaini kuna lizalimi. Ah, hasman wa kuna lil mazlumi aunan kaga abin iri ɗaya ne to sai da zahara kaga yadda take tarbiyyar yayanta wannan a gurguje kenan to ita sai da zainan ashe an mata irin nata tana yarinya ko ban baka baitukan ba shi yasa imam ali alayhi salam tana shekara uku yace ya bunayya zainab quli wahid tace ya abata wahid yace quli ithnan tace ya abata wahid ya sake ce ya ibnayya quli wa isnan ce ya abata wahid ce ya bunayya ina koya miki kidaya ne kin ce daya na ce ki ce biyu kika sake ce daya me kike nufi Ta ce huwa wahid ce waye ta ce Allah huwa wahid shekaran ta uku salli ala muhammad wa ali muhammad to sai da zainab alaiha salam in ta fito imam hassan da imam husaini ya kumani laha ihtiraman suka miƙe mata don girmamawa wa ijilalan don girmamawa da kamba mata wannan hadisin da kuke ji akwai annawawi collection arba'un hadis ya zo da shigensa hadisin innal halala bayyin wa innal harama bayyin to asalin ruwayan daga sai da zainab ne ta ji daga manzo Allah na da tsayi yana wani littafi da aka bamu na zo da shi da ta zo tana ta samu imam hassan da imam husainu suna musayan hadisan kakansu da ta zo kawai sai ta musu mudakala suka miƙe mata sai ta zauna sai suka zauna sai ta ce sami tukuma ta tahaddatha ne an ba'ad ahadisi jaddina rasulillah ta ce ya ku yan wana na ji ku ne kuna zanta sashe sashe na hadisan kakanmu manzon Allah to barin muku nima irin wanda na ji ta ce sami'tuhu huwa allazi addaba bi ya yaqul ni ma na ji kakan nawa wanda ya samu ladabi da ladabi daga wurin Allah yana cewa innal halala bayyin wa innal harama bayyin a muhallinsa ba sai mun kawo hadisin ba har inda take cewa ya ce inna li kulli malikin hima inna Allah maharimu har zuwa ƙarshen hadisi daga wajenta aka ji wannan to ko a nan muka tsaya dama kuma dole matsayin da ba mun santa ba ne ai sai da zainab ba ta da sa'a ba mun karanta ba laƙuba yanzu sunanta na'ibatu zahara to yanzu abin da ya rage mun da ni da kai mu san waye sai da zahara an mun santa to ga na'iba ɗinta ke nan ka huta iyaye sanin da kai sai da zahara to in ba ta nan ga irin ta sak Allah ya yi to yanzu kenan sai da zainab sai da zahara ce Allah ta'ala ya saka ma yan mata da suka mana kyakkyawan zato wannan kalmomin kadai su zan faɗa akan sai da Zainab ba zan iya faɗa fiye da haka ba don kar in rike mutane kuma akwai wani abin da aka koya mana usulubu da'awa da kuma suka ce a wani darasi da wani malami ya mana a ciki yana cewa usulul ashara linajahil muballigi fil alam wasu asalai guda goma da aka ba mu kyauta amma a darasi duk dare karfe tara da rabi zuwa sha ɗaya da rabi awa biyu ake mana wannan darasin a cikin shi aka koya mana usul ashara wasu sinadarai asallai guda goma wanda zai rike abin magana ya yi tabligi to ya riƙe su in babu su ba zai iya ba ina da su ko mu aljanu ne zai iya to an dan mana kaɗan kuma na ruko kaɗan saboda haka da wannan zamu wadatu amma tsaraba wanda ya shafi ƙasan iraki ko ƙasan ƙum wanda muka samu ta goma shi alfarman sai zagzake hafizahullah dan Dandan shi muka samu wannan daman muna godiya godiyan ina yi ma sayyid hafizahullah wanda albarkacinsa muka ci muka je wannan muhalli sannan ina godiya wa malamina malam ahmad yusuf yashi shi ne na ci arziki shi ya mun sanadi na tafi wannan muhalli Allah ta'ala ya mushi sakamako irin wanda yake yi wa, wa, wa, wa masu hanya wa mutane su samu isa zuwa ga imam rida da sai masu ma babu bakin godiya ma mala ahmad yusuf ya shi babu babu bakin da zan iya gode mishi ya mun abinda shekara na arba'in da bakwai a duniya ban taba samu ba shi mun wannan sanadin na je na ga ga imam da nake karanta shi a gida ga shi a gabana in kamshi ya bugo daga kabarin sai ya bige ni sai in je na fashe da kuka salli ala muhammad wa muhammad sai da ma'asuman da ayatullah bahajati mutumin da in ya ja numfashinsa yakan ji warun zunubi in ya ja numfashi yakan ji kamshin aikin lada ko sallah ta yi kyau domin haka yi sallah bayan bajeti ya juya ya ce ka yi ƙoƙari ka ƙara yana gane wato suran sallan ka na saninta ayatollah bajeti sai da ya roƙi alfarma don allah a taimake shi ko kuma aka roƙa masa alfarma ko ya yi wasiya a kwantar da shi don allah a cikin haramin sai dama a suma to ita yaya kenan imamul kumaini yana so ya fara wannan gwagwarmayan da ya yi yanzu muka je muka ciwo arzikin kuma da a yi ta ci har tashin kiyama to da zai fara wannan dawon sai da ya je ya yi halwa ya yi koto a dari ɗin sai damu a suma ya samu tarbiyyar ruhi har ya ji zuciyarsa ta nutsu kun san da aka ɗauko shi a jirgi da aka nemi a tsorata shi ya ta hannu a kirjinsa ya taɓa zuciyarsa ya ji ta a nutsa sai ya ce da ta yi rawa da ya bar da awan a ina ya saita ta a wajen sai damu a suma ne اللهم صل على محمد وعلي akwai ayatullahi uzma shak misbah a yazdi shugaban majamawar alami na tsawon shekaru gwarazan sauran musulunci yana nan a kwance ga bahajjati gashi nan kabarinsu ɗaya mun yi hotuna mun ɗauka mun sumbanta mun yi kuka a kabarinsu wannan duka fa da ka je wajen saida ne sai ka fara da waɗannan bijiman waliyan ka wuce ka wuce ga akwai ayatullah aluzma a sayyid a marashi an-najafi shekaransa arba'in yana limanci a kabarin sai da masu ma gashi sharifi ɗanta ne ya shekara arba'in na limanci a kabarinta shi ne ya tara littafin da duk duniya babu labarari irin nasa shi ne a labararinsa muka ga ƙur'anin da aka rubuta da zafar da facce to wannan ayatullan saboda kotan da ya yi da tarbiyyar ruhi da sanin ilimi da hidimta wa ilimi saboda juwarinsa da sai damu a suma da ya rasu ya ce a yi kabarinsa a yi step ɗin matakala ɗalibai su hau kan kabarin su wuce su je labararinsa su yi karatu kuma mun bi ta wurin mun je mun yi karatu sai damu a suma ita ma in ka ɗauko ta haka ne to amma muna cewa ne wannan wurin da muka je tsaraba in damu bayar sai mu ce wannan littafin da yake hannuna a kabarin imam rida aka bamu a cikin jakka mu goma sha tara domin daga afirka ni ɗaya na je a najeriya wato a najeriya ni ɗaya na je amma ƙasashen afirka mu goma sha tara muka je kaɗan daga cikin ƙasashen akwai malawi akwai gabon akwai akwai tanzania akwai liberia akwai togo akwai habasha ethiopia kenan da sauran ƙasashe ni ne na ɗaya na je a najeriya to duk inda muka je sai an bamu mu jakka in ba jaka ba nake nufi sai an ba mu kyauta kyautan kuma ɓara goma sha tara to da muka zo wajen imam rida mun yi mu juwari da shi a hotel mu kusa da shi kwana uku ne mun kwana uku ran na hudu muka shigo jirgin kasa muka dawo kum to ran da za mu bar wurin an ba mu wannan littafin da gishiri da siga da wannan littafin da mujalla da kuma wasu abubuwa wanda ya shafi imam rida khadiman suka ba mu mu goma sha tara suka ce wannan kyautan daga dari ɗin imam ridani to haka wannan kyautan an ban daga wajen imam ridani kuma littafin nan sunan shi uslubul imam rida alaihi salam fil hayat irin uslubi da method da tafarkin da imam rida ya bi a rayuwarsa tun farko har ƙarshe a ciki da aka kawo wani babi da ake bayanin ranar aihuwansa wanda a zulƙada ne nake a watan zulƙada a watan zulƙada to ranan sha ɗaya aka haife shi ko to suna da wani take da suka yi ɗaya ga watan zulƙada zuwa goma ga watan zulƙada a nan littafin na gani sun sa ma kwanuka goma ɗin wato ran goma ranar jajiberan aihuwa kenan sun sa ma kwana goma nan suna asharatul karama goma masu girma masu karamci ko ka san me ake a kwana goma nan daga ɗaya zuwa goma to duka ƙasar mashhad duka birnin mashhad sai ka shaidi kyautan Imam Rida alaihi salam. A littafin na gani suka ce fi hazihil asharatul karama suka ce a cikin wannan goma masu karamci tuqamul maharajan wa tuqamul iktifalat ana tsaye da bukukuna a ɗakunan taro da stadion da hall hall na cikin manya-manyan wurin taro da wuraren shakatawa da wuraren tarihi banda wannan taron da za a raba kyaututtuka kyauta sai ya bi gidan kowa sai ya bi layi layi kyauta har kurkuku kyauta har ko'ina ta yadda har ma wanda ya samu kyautan na yin kyautan shi ma kyautan yi mabrida to kaga wannan shi ma na zaman kansa ne to ran goma sha ɗaya kuma shi kuma ya fi na ranar ɗaya zuwa ran goma imam rida alaihi salam mun ji ruwayoyi a kansa mun ziyarci wani ayatin la masoyin sai zazzaki kuma sayidi na yi hotuna da shi sunansa ayatullahi al'uzuma sayid fadlullah jawadi taba-taba'i wannan ayatullah ya shekara 20 a kabarin sayida zainabul kubra da yanzu muka yi magananta a siriya yana limanci amma yanzu ya dawo mashad shine babban malami marji'i saboda haka in ka je mashad kuma za ka ziyarci malamai to shine arraƙamul awal da za ka ziyarta ne number one ko da muka je gabansa an ba mu dama mu gabatar da sunayenmu na gabatar da aka zo kaina mu hudu muka samu daman masa tambaya aka ce lokaci ya ƙare ina daga cikin mutum hudun kenan shi wannan abin da nake faɗa yanzu na yi rakodin ina da muryan tambayan da na masa ina da muryan amsan da ya ban har ya ambaci sai zazzaki ya ce wannan tambayan in komo ƙasa na in sai ya dawo in masa shi ya fi mu ya fi su kusa da mu ya fi su sanin Najeriya su kuma sun yi nesa da mu in samu an sana a wajen sai zazzaki ya fi zaula ce masanayi tambaya na ɗin da larabci na ce min sama samahatikum arjo minkum uridu an as'alakum su'alan hiya tajulu fi sarirati qultu lahu nace masa ana min Nigeria wa indana wahabiyun kathirun ربما كثير منهم لهم يد طويل على قضاء لقضاء على سيد زكزكي حفظه الله هم الذين أيدوا وشجعوا الحكومة على قتله تارة يطالبوننا بالمقابلة ويعاملوننا بمعاملة سيئة ما رأيكم سماحة السيد A ara'aytum wa nuwajihuhum bil muqabala aw hunaka shay muhim allazi tarawnahu yanbaghi alaina an naquma bihi dan baka ka ji murya yanda na faɗa din nan zaka ji sai sayyid ya ce mun wannan tambayan sai zazzaki ya fi mu sanin wahabiyawan ku. tambaya ne tana da sarkakiya, tana da alaƙa da siyasa koma da ita ka tambayi sai zazzaki abinda ya ɗora ka kai shi zaka yi kuma ayatullah ne kuma barja'i ne ya bani wannan da Allah yanzu kaga mun yi muzahara kana bukatan sai ka san waye ce kai in sai zake ce mu yi muƙabala a mu yi muzahara amma muna da wanda suke ce in shiya ne a kasan nan muna magana sai su ce waye ce sai zazzakin ya waye ba shi izinin mu yi muzahara lokacin da marja'i sai da alikam ya ce sai an gaya maka to na je na ji marja'i a cikin mashar ya ce in dawo wajen sai zazzaki wanda yasa na gane duk abin da kaga sai ya yi to in akwai ahalin abun kafin ya yi wallahi sai sun sani to ballai ma ballantana ma iman kuma ne tun fil azal ya ba shi qur'ani ya ce ka je ka yi wa'azi da wannan qur'anin ka kira mutane gwargwannin fahimta In sai zaki sai ya jira wani marjayi ko ka san waye ya gina mu akan wulayatul faqi imamul khumaini ne to tun tun ya dauki qur'ani ya ce mu sai zaki je ka kira mutane iya fahimtan fahimtanka ai an gama ba shi izini ai to amma duk da haka duk da haka kuma sai sai kaga ya je wajen bayin Allah na ya je wajen Saidul Qaid ya je wajen wasu wannan malamin da na je wajen sa yake ce mun an ta mina sada kai sharifi ne nace eh sai ya ce sai da zazzaki satin da ya wuce muna tare da shi amma yanzu huwa fil ilaj an fara mishi treatment a wajen sa na fara sana an fara aiki wa malam zazzaki zahulla a takaice mun ga abubuwa da yawa mun ji da yawa mun je gidan imamu kuma ne na qum mun je gidansa na tehran mun ga abubuwa har mun shiga wani gidan tarihi har kundin tawada da a'imma suka yi rubutu kamar imam zainal abidin da imam bakir mun gani kuttun tawada na ga rubutun imam ali na ƙwar'anin da ya rubuta ba wasali ba ɗugo na gani sannan na ga ƙwar'ani tudunsa ya fi wannan tudun abun izu sittin saboda faifan da aka yi da irin rubutun yana buƙatan a yi shi faifofi da yawa duk mun ziyarci irin wannan wurare sai da mu suma na ziyarce ta so tara daban-daban nakan akan ibe mu uku na asuba mu je mu yi salloli mu kai har sallan asuba malamin mu yace saboda ina muku kwaɗayi kuɗi ba da yawa idan muka ce sai biyar mu kai ku da ayi sallah to wani ma ba zai iya taba dari ta ba sai a ɗibe mu uku na dare mu yi wanka mu sa turare mu canja kaya kuma na yi bidiyon su ina da shi saboda haka mun ziyarci sai da masu ma so tara ni na ziyarce ta ina iya cewa ma so goma na goman shine da na je wajen dan uwa tamliha tijjani da yake iran yake kum na je wajensa na karbi sako sai ya ce turan alhamis ne mu je a yi dawul kumal da mu sai na sake shiga kabarinta na goma amma ban ziyarce ta ba amma tara na kan ɗauki ziyara in karanta in yi ma sa'id in yi ma malami na mala hamar yashi in yi ma yan uwa kuma na kira sunayen na yi rikodin wasu kuma ban yi ba amma mala'iku sun yi to duk mun samu wannan alfarman sai zagzaki karshe in karkare saboda kar a yi dare kuma kila akwai abin da zai biyo baya shine cewa wannan wuri da muka je mun ƙara gane haƙƙin sai zagzaki a kanmu ni dai na fahimci haƙƙinsa a kaina ya ƙaru fiye da wanda na sani domin na ga manya-manyan malamai hujjojin Allah da ayatullah da fastan malam zazzaki a kan titi wannan ya sa na gane cewa ya kamata mu yi fiye da yadda muke yi kenan ɗaya kenan sannan na ga an wuce da sai da hafizahullah a manya-manyan motoci na gwamnati suna jiniya aka kai shi kabarin sai dama a soma gari duk ta ga ana jiniya saboda zuwa da aka yi da shi a ƙasan kum ƙasan da me aka ce duk wanda ya kwana arba'in a ƙasan kum a hadisi wanda hadisin ban san shi ba sai da na je kwam din na san shi hadisin da muka fi sani wanda ya ziyarci sayyida ma'asuma arifan bi haqqiha wajaban lahul janna mun san wannan mun san hadisin imam jawad yana ce man zara ammati bi qum arifan bi haqqiha falahul janna mun san wannan ma imam jawad ya ce gwaggwansa sannan mun san hadisin da imam rida ya ce man zara ukti Ah, fatimal ma'asuma biqum kaman zarani inji imam rida mun san wannan ma mun san hadisin da imam ah, rida a ah, imam jafar yake ce za a tsoka na a qum wanda ya ziyarce ta yana da aljanna duk mun san wannan to hadisin da ban taba sani ba sai da na je qum shine man bata arba'ina yawman biqum wajabat lahul janna ka je kawai ka kwanta a matashi kwana arba'in kana da aljanna kar ka yi karatu kar ka yi komi daga imami man ba ta arba'ina yauman biqum falahul janna ka san dalili saboda dausayin aljannan da ke wurin sai da mu aso to in ka je ka kwanta a hotel ɗinka kwana arba'in baka je ma ka ziyarce ta ba amma dan darajar kum ɗin ka san da darajar ta wurin to shikenan kana da aljanna saboda ka wannan wurin in ka je ka dawo Najeriya ka ce ka dawo jihar jahannama da kana aljanna ne domin ina sauka a lagos na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi kasana na ne kuma na dawo amma ina fargaba wani irin musiba ne a can ne na ga yadda za ka ga direba ya zo gidan mai ka ba layi ya ɗauki pipe ya ake cewa ya ɗauki awa ya sa ya sha man ya ciro kati ya sa ya biya kuɗin ya tafi ba wani a tsaye a kansa kuma shi kaɗai ba layi a nan na ga wannan abun a nan ne na ga abinci da ake mana karramawa a cikin wajen cin abincin imam rida da aka ware ni dai da na shigo wurin an ba mu wani takarda tun daga harami aka ce mu sha tara mu jeru mu shiga cikin farare da baƙaƙen ƙasashe daban-daban in ka zo za a sa wani skyline ne a kalla abin a haska shi in yayi kara to an baka izini da ka zo nan wurin da haka muka hau step muka hau mas'at wato lifta muka shiga abincin da aka zuba mun aka gara fara ci sai wani ya fara ci don karin yi kawinci sai na ga ka ci kuma ba baki dan wani ban ga balarabe ba iraniya ya ci in ga ya yake da cokalan nan ya yake wata madara aka na tashi na bata na gagara bude ta a wurin <laughs> Muhammad wa Ali Muhammad wannan madaran kar ka ɗauka ban ɗauko ta banana da ita yanzu haka a waya <laughs> to amma a wani karon na yi mukawama na sha wannan madaran saboda an kai mu wani wurin mu daga wannan madaran tunda na ga yadda wani ya sha ya na kama na ɓare ni ma na sha madaran nan madaran sai ka sha kawai ka yi labari a firij ɗin ɗakin mu kayan marmari ne in muna aji muna karatu za a zo a kwashe wanda ya kwana a zuba wani muna karatu za a canja beshit da matashi rigan matashi mu zo mu ga kawan ba ɗakin mu bane an canja komi kwana go arba'in da biyar ake mana wannan saboda imam rida mun je mu san shi to kai ka san imamu kubaini ya yi aiki imamu kubaini wallahi azim um ba limamai goma sha biyu ba babu wanda mace ta haifa irinsa babu to amma wannan ba ma ya mu sani ba sai mun je wajen Allah za mu gane wannan matsayin imamul kumaini mun ga tsoron Allah da muka je gidansa mun fashe da kuka domin gidansa na ƙum in ka je za ga ƙarshen tsoron Allah zahidi alhaƙiƙi shine imamul kumaini kaga duk dukiyan iran yanzu shi ya sanadi to ka je ka ga makwancin imamul kumaini gida ne wanda aka yi shi mm, zoɓaɓɓen gida da aka yi step ne ka shiga kaman ƙasa kasa haka wani irin gini na block din kasa irin na da aka yi aka canza ginin ya ce haka yake son gidan shi butot da imamu yake amfani kayansa da komi da abin shayinsa don mun gani tsofi ya ƙi yadda a canza masa har ba duniya kayan tufafin da ya basu a duniya an gwada mana su mun ga kujeransa na katako wanda ba ta da wani laushi yanda aka kera ta na katako sungum kawai haka aka yake kwanciya aka yake karatu mun ga littafan kuma kumaini komi nasa an gwada mana ƙarshen tsoron Allah da ƙarshen gudun duniya ya ƙare a wajen imamul kumaini mun ga wannan abun kuma mun ga fiye da haka babu lokaci amma tunda akwai sauran mauludoda kuma an gayyace mu wasu to a wajen da mu ringa dan gutsurowa muna faɗa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya saka wa sai zagzaki da mafi girman alkhairi wanda yake saka wa mujaddadan addini da shi muna roƙon Allah ya dawo mana da shi lafiya kamar yadda ya tafi muna shauƙi Allah ya sa ya dawo shaukin mu ya yawan nan. Allah ka dawo da shi mu'azzazan mukarraman Allah ka dawo mana da sai zazzaki saliman ganiman Allah ka dawo da shi addini ta tabbata Allah ka sa yanda imam kuma ya tafi da ya koma aka tabbatar da addini Allah ka mana haka yin sai zazzaki ya dawo Allah ya saka mu yan uwa da alkhairi maza da mata wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin